da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafinmu na na Facebook Live a VOA Hausa ko ka kacukan a fada ta yanar mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad. Da ni Hafsat Maina Muhammad. To a yau talata ɗaya ga watan Mayun shekarar 2018 za mu yi magana ne ko mu ci gaba da magana da muka faru a kan harkar ilimi inda muka fara magana a makon jiya na game da cewa wasu malaman jami'a ana zargin su da neman lalata da ɗalibansu kafin su ci jarrabawarsu a makarantu na gaba da sakandare. Dalibai su dinga zama suna karatu yadda ko ma jarabawan ne sai su yi su wuce ba sai sun je neman taimako wurin kowane malami. Kamar da yadda ta faɗa ɗin ne dai karatu dai shine kaɗai mafita. A zauna a karatu dan in baki karatu ba ma ai ba za ki taimake kanki ba. In kika karatu kika fasin ba abin da zai kai ki gurin wani malamin neman taimako shi ma kuma ba shi da weak point ɗin da zai tare ki ya ce yana neman ki saboda dama weak point ɗin su ɗaya idan sun ga baka da ƙoƙarin. Za mu karanto saƙonninku na tambayar da muka muka a Facebook da Twitter da ma Instagram. haka yake ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa kuma za mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum. Haka zalika za ku ji ci gaban hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a da ɗalibai. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota muke cewa shin me kuke gani ya zama ya kimata ya zama mafita game da yadda za a daidaita ko kuma a kawo dangantaka mai kyau tsakanin ɗalibai da su kansu malamai game da cewa a fane mu juna ƙoƙarin a samu satar jarraba ko kuma a sami makin jarrabawa in an gama. Haka yake. Ga amsoshinku. To, saƙon farko. Mm. To, saƙon farko daga Amina Ibrahim M. Maiduguri ta ce, Assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna lafiya. Ai, wannan matsala kowa ya san laifin malamai ne, domin kuwa su ne suke neman ɗaliban nasu. Idan kuma sun ƙi ba su haɗin kai sai su bi duk wata hanyar da za su samu lalata su samu su lalata musu sakamakon jarabawarsu. Mm, to sai kuma Dunama Dagaji Allah ya na faɗa daidai ya ce ba ƙaramin aiki ba ne na farko an yi sakaci ta kowane ɓangare hakan tana faruwa ko kuma ta fara faruwa na biyu kuma matakai masu mahimmanci shine inganta albashi da tsaurara haƙoƙin na malinta ko kuma harkar malinta mm. shawo kan matsalar mata kuwa a jami'u shi ma babbar magana ce na farko dai dangantakar maza da mata a watsa take tun daga firamare ba wata katanga da zai yiwu sai a tsara mataki wanda hulɗan malamai da ɗaliban za ta takaita iyaye su rika ba wa 'ya'yansu tarbiya tun kafin su je makaranta. To kaji sai kuma saƙon bauran bukar ya ce salam yau da gobe lalle muna fatan Allah ya sa su daidaita wannan lamari. To amin amin. sai kuma sufiyanu gumal zangon daura ya ce yau da gobe duk malamin da aka kama da munanan ɗabi'u na neman wata bukata ta daban daga ɗalibai don cin jarrabawa hukunci mai tsanani ya kamata a yi masa mhm. sai kuma saƙon hannatu maman sultan tudun wada ta ce salam yau da gobe kamata ya yi iyayen su rinka baiwa 'ya'yansu cikakkiyar tarbiyya tare da sanya ido akan abubuwan da 'ya'yan nasu suke yi a makaranta sannan su ma malaman su ji tsoron allah su riƙe ɗalibai kawai a matsayin 'ya'yansu da suka haifa tare da ɗaukan matakin da ba sani ba sabo ga duk wanda ya keta doka malami ne ko ɗalibi. sai kuma kadore diga ga ɗan fulanin warji ya ce mafita gwamnati ta sa jami'an tsaro a makarantu don ilimi shine ginshikin rayuwa in ba ilimi babu rayuwa haka yake sai kuma saƙon mai turare mai turare gwada ba ya ce da wato da Lawali Isa Gwadaba Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe za a iya inganta dangantakar ta hanyar binciken kwakwaf ga malaman da ake zargin su sannan gwamnati ta sanya ido sosai akan malaman jami'o'i. Haka. To sai kuma sani mai lange-lange ya wuri ya ce, inganta dangantakar ɗalibai da malamansu abu ne mai kyau za a iya inganta dangantakar ta jawo kowa layi akan eh. yadda dangantakar za ta kasance eh. don kar kowa ya wuce wurinsa wato gona da iri eh sai kuma saƙon arabi muhammad gidan mali ya ce salam yau da gobe to na ra'ayin ne ta hanyar yin binciken bincike kwakwara bayan an tabbatar da mai laifi a cikin su sai a yi wa mutum hukunci mai tsanani don. na baya su samu su kiyaye. Ga na gaba ake gane zurfin ruwa mm. To sai kuma Yusuf Chimbi Niger State eh. wato jihar Niger kenan Ya ce mm. ya kamata gwamnati ta inganta biyan malaman idan ana biyan su haƙoƙinsu to komai zai tafi daidai babu cin hanci. Ai malaman jami'a ko ina ga ai daidai gwargwado ba lafiya albashi. Aikuwa aikuwa ai kuwa ai mm. cin hanci. da sakandare su ce me. Kwarai da gaske sai kuma saƙon Baffa Haruna Bajoga ce da malamai da ɗalibai tamkar ƙwaryar ƙasa ce da ta sama. Don haka haka ya kamata bangarorin biyu su bai wa juna hakkokinsu su ɗalibai su yi wa malamai biyayya su kuma malamai su yi wa ɗalibai adalci ba tare da nuna bambanci ba. Muhammad Musa Dambam ya ce ta hanyar samar da kyakkyawan kwakwaran matakin ba sani ba sabo ga duk abin da aka kama ko kuma wanda aka kama da cin zarafin ɗalibi da sunan zai ba shi maki ko ba ta maki. To ba shakka za a samu sauƙin wannan matsalar in aka yi haka. To, Aminu Kano mai dagarko ya ce hanyar ita ce a samu masu kula da shige da ficen ɗaliban, tantance waɗanda suke yin ma'amala da su a makarantu, su kuma malaman su ja girmansu ta hanyar yi wa ɗaliban uzurai ta yadda za su dinga tsoron a ah, watan tsoron mummunar hirar da bata dace ba a makarantar. Suleiman Salisu Dederi ya ce zalunci da tauye haƙƙin ɗalibai shine babbar matsalar malaman jami'o'in Najeriya matuƙar za su daina zaluntar ɗalibai da tauye musu haƙoƙinsu to za a samu alaƙa mai kyau a tsakaninsu. To ai su ma malaman sun ce ana zaluntar su. Sun ce su ma ana musu fari. <laughs> Eh, sai kuma Alhaji mai hula Askira ya ce gaskiya malaman bai kamata su rinka yaudarar ɗalibai su ce za su ba su maki a jarabawa ba. Ya kamata su baiwa ɗalibai tarbiyya na gaskiya tunda su ma suna da yara bai kamata a matsayinsu na malamai su aikata hakan a kan ɗalibai ba sai kuma mu je ga Aminu Fatakai ko? Eh. Fatakai Ringim. Eh. Ya ce tare suka haɗa wannan saƙo da Yunusa Mustapha Hussaini kura anguwar malami hmm. ko malami. Hmm. To sai ya ce mu dai a ganin mu mafita ɗaya a ji tsoron Allah. Na biyu a saka doka mai tsauri ga duk wanda aka kama da wannan laifi. Na uku a sa ido sosai a makarantu. To sai kuma saƙon Muhammad mai kayan miya orji Gombe. Mm. Allah sa na faɗa daidai. Mm. Ya ce sanya idanu akan malaman da kuma yara matan shine kawai mafita. Dauda Garba bin afan anguwar Jaji Fatuskum ya ce salamun filin yau da gobe. mai karar da sabulun wanzami <laughs> masu iya magana na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka a kan haka ne ma yau nake cewa kamar kullum muna tare da ku kai tsaye da rediyonmu don jin wannan shiri. Sai kuma saƙon Muhammad dan Budam Shani ya ce yau da gobe eto eh ta hanyar malami ya riƙe matsayinsa na malami ɗalibi kuma su yi biyayya ga malamansu in akwai malami da yake yi wa ɗalibai da ah, ba daidai ba to sai su kai ƙaransa a gaba to in aka yi haka za a samu kyawun dangantaka tsakanin ɗalibai da malamai e yau ga wani ma hafsa kafin mm. na shani din nan wani sa'idu ya ya ce a sanya cctv <laughs> kyamara <laughs> eh, eh. irin ta ɗaukar wuri din nan mm. kyamara a kowane ofis na malaman sannan a sanya idanu wajen yadda ɗaliban ke samun maki tun daga assessment da test har zuwa exam kaji wannan shawara ce mai kyau to saƙo na ƙarshe ya fito daga mu'azzam na abba ya ce harkar malamai da ɗalibai a jami'a sai an yi da gaske don an bi ah, eh. an bi ya zama ruwan dare watan mm. abin ya zama ruwan dare sai kaga an kama malami a wannan ɗabi'a ta neman mata akan bata maki kuma daga ƙarshe a ce an wato magana ta eh, ƙare kawai e, to mm. to sai mu ce bari mu ɗanci birki a nan mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da malaman jami'a a zauren muhawarar yau da gobe watan karashin tattaunawar da muka faru a makon jiya. za ki ga wanda sun mai da hankali za su yi karatun wanda wata hanya ne su suna da wani hanya daban da su ce da da za su yi su ga wani in dai har za su iya wucewa suna su za ki ji suna faɗa ma da kansu mm. to kin ga ai laifin na mata ne to shi malamin tun da suna ta zargin cewa ku ne kuke yin shiga da yake burge su malamin ba suna yin shiga irin wanda yake burge kuma kullum sun sosai suka faɗa mai kyau sun yi guga sun yi shiga irin na yan shekara goma sha biyar da talatin sosai ake gama kuma sama da kansu yara saboda suna son ku yaba sosai za ki gama ana ta yau wankan da malami kaza ya yi ko kuma ki duba shigan shi kaza duk ana yi a cikin aji to kin ga ai na ɗalibai ne ne ɗalibai yanzu bari mu samu mafita akan yadda ɗalibai mata za su iya fitar da kansu a tsaka mai wuya irin wannan idan sun samu kansu a ciki cikin ku ɗaya bayan ɗaya ku ba mu shawara ku ba ɗalibai yan uwanku shawara shin yaya za ta yi idan wani malami ya takura ta ya fara nuna mata irin wannan halayya cewa a bada gishiri ne in bada manda bari mu fara daga abokinku ni to ya kamata ta samu fact da cewa yana neman ta domin ya fasin ɗinta kuma ta yi karatu so in ta samu fact dinta shi ma yana da manya da shi a makarantar saboda ba shi yake zaman kanshi ba dan za ki iya foyin saboda akwai nan din student affairs su ne suke wani handirin da wani abu da ya shafi na bangaren eh, ɗalibai sai ki je ki kai fact ɗinki that ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma ki proving din fact ɗinki if kin yi proving din sun accepting then za su yi calling din shi sai su tambaye shi me ya faru tsakanin shi da ita then sai sa abun nan i think that is the only way out kaji jikokin mungo park ana magana da hausa duk kun zube mana turanci ni dai a nawa shawaran dalibai su dinga zama suna karatu yanda ko ma jarabawan ne sai su yi su wuce ba sai sun je neman taimako wurin kowane malami ba kamar dai yadda ta faɗa ɗin ne dai karatu dai shine kaɗai mafita a zauna a karatu don in baki karatu ba ma ai ba za ki taimake kanki ba in kika karatu kika fasin ba abin da zai kai ki gurin wani malamin neman taimako shi ma kuma ba shi da weak point ɗin da zai tare ki ya ce yana neman ki saboda dama weak point ɗin su ɗaya idan sun ga baka da kokarin sai su ce ka zo ka zo za su maka wani abun su fasin ɗinka to don Allah mata mu gyara a kama karatu kawai kamar yadda suka yi magana akan banzan dressing da da rashin karatu da wai mace ce take bin mutum yanda suka yi magana akan dressing mi yi kokari kan mu sa kayayyakin da zai attracting insu da har da har za su zo suna claiming cewa ai saboda shigan mu ne yasa su ma kansu za su yi magana to mu yi kokari kan mu dinga sa irin kayayyakin da zai dinga ba mutane sha'awa da har mutum zai zo gurin mu wato ku tafi dai kozai kozai din ko <laughs> maganan dai duk ɗaya ne kawai kai karatu ka kama Allah kawai shine magana ba ruwanka da wani malami ayi avoiding zuwa ofis ɗin malamai me alakan ka da malami da zaka biyo shi inda yake zama mutum ya kama kanshi kawai ya zauna a cikin aji in ya zo to shi kenan in bai zo ba in ma kana da wani abin da zaka yi akwai class rep wanda shi ne zai iya kawo sako dole sai da izinin shi ne ma zaka iya zuwa ofis ɗin malam malamai daga karshe wani kira za ku yi da jan kunne ga 'yan uwanku malamai waɗanda suke da zuciya bangaren neman 'ya'yan mutane? Ah, to ina ganin abin da zan ce shine na ɗaya su kansu ɗaliban har da malaman tsoron Allah in aka sa a tsakiya shine zai kai mu gagaci. Idan ya kasance yarinya koko yaro koko shi malamin ba shi da tarbiyya irin ta addini. saboda haka duk inda kika je kika kai shi sai ya aikata wannan abun ba ɗalibin ba ba malamin ba saboda haka ya kamata iyayen yara su ƙara zage dantse su sa ido akan tarbiyyar yayansu ya suke tun daga farkon lokaci za ka ɗauka ya'a kana ɗauka yakka mutum ya kirki ce kaza kaza amma na ɗaya friends ɗinta da suke mingling da su baki san ko suwaye ko baka san ko suwaye ne wayannan suna da tasiri sosai akan yaran nan wata za ka ta tashi tun daga ƙasa ta tana son karatu tana na amma yanayin ta kanta a ciki kawai ba inda za ta yi ne ta samu kawa wanka can biki can wajen kaza kaza an ja ta shi kenan dama ai tertiary institution wani waje ne babu sergeant babu kwaba ba wani abu ne ba uwa ba kwaba fa kuma su su sani ɗaliban akwai wani unit da aka ware a kowace jami'a na student affairs ta inda in kina da wani korafi zaki ki iya ɗaukan korafin nan naki ki je ki kai wajen domin wasu ne aka ɗauke su aiki aikin su ke nan su zauna su ba yaro shawara akan abubuwan da yake faruwa kuma idan yaro yana da wani matsala zai iya zuwa ya same su kai tsaye ya gaya musu wannan shine matsala ta ga harassment nake samu insha Allah aka bi wannan abun wannan abun zai zama tarihi a rayuwa to ni ana tunanin abu na farko shine malamai ya kamata su ji tsoron Allah kamar da ya faɗa sanan na biyu su tuna da cewa wannan ɗalibai amana ne a gare su in ba 'ya'yansu akwai ƙannansu in ba kannansu akwai yan uwansu wanda a duk abin da ka yi ko ba ji ba ko wata za a yi ma 'ya'yanka ko za a yi ma kannanka ko za a yi ma yan wanka sannan kuma akwai wani abun da ya kamata hukumar makarantu ya kamata su kirkiro da shi wanda at least duk karshen zangon karatu yanda za a rinka evaluating din su malamai me hudun malamai da ɗalibai menene mamalin a nan ne za a gane za a ware bargubi tsakanin malamai shin wani malami yake tunanin zai anshi kuɗin ɗalibai ko wani malami ne yake neman jikin dalibai da in hukumar makaranta za ta fito da wannan tsari insha Allah za a samu Sokin wannan abu. Ɗalibai da malamai mun gode kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fituna da ake fuskanta a manya-manyan jami'o'in ƙasar nan. Na gode. Jami'a. Jami'a. ya kamata a biya ni in waka nan gaskiya in yi remixin in shi watan in dan canja shi to ba <laughs> santin waka ne eh mana ai ka dauke ni da mamaki ya shine an ce a mamaye ki to yanzu bari mu je ga masu sauraro kamar da kika ce zamu ba su dama su hmm, kira su faɗa mana amma kafin mu je ga Katsina akwai lambar alamar tara daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar salamu alaikum Wa alaikum salamu na kabara. Yawwa barka da haka da nawa nake magana. Kana tare da Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. To sannu na Katsina. Masha Allah na kabara kana tare da Bashir Muhammad dan Inna. To Bashir dan Inna muna jin kai kwana da yawa. To alhamdulillah na kabara ya kokari ya himma. Lafiya lau to gaji magana da muka dauko magana jami'a da ɗalibai da malamai. hello hello ah Hello? Na katsina ya tafi. Na ya tafi ayya. Kai na inna. Wallahi network ne. To yanzu eh. ah, za mu je ga layinmu. Muna da Adamawa kan layi. Salamu alaikum wake magana daga Adamawa. magana Bello Idris ne daga Mubi. To Malam Bello Idris daga Mubi, ka ji a ah, maudu'in da muka ɗauko yau. Ah, shin me za ka ce a kai? To abinda zan iya cewa dai. Hmm. Hello. Ah, kai ma? Bai da malamai a ji oh, tsoron Allah. Oh malamai da ɗalibai a ji tsoron Allah. Duka eh a a ji tsoron Allah. To mun gode sosai da gudun mawaka. Eh. Bari bari yawwa madalla labari mu je Abuja. Wane ne Abuja? Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Lafiya Lafiya lau waye a Abuja? Daga Hadeja ba Abuja ba Hadeja. Oh Hadeja. To muna jin ka. <laughs> Eh. eh to wane ne? Eh, Muhammad Zalanga ne. To Muhammad Zalanga. To barka dai Malam Zalanga ya aiki. Muna jin ka. Lafiya kala wallahi. Yawa. Wato abin da ya kamata ah, su malamai ya kamata su ji tsoron Allah su san cewa amana ne yaran da suke gaban su amana ne kuma Allah yana kallon su mm. muddin suna kallon cewa Allah yana kallon su to hakika ba su yi abin da ya kamata ba to da su mai da hankalin su ga tsoron ubangijin mu subhanahu wataala muna mm. yin abin da ya kamata to Allah ya ana ta cewa tsoron Allah kawai tsoron Allah kawai malam Muhammad eh an san malamai su mai da hankali su ji tsoron Allah to ai su ma malaman sun ce ɗalibai na neman su shin su wani kira za ka yi musu mm. Mm, gaskiya ne gaskiya ne akwai ɗaliban da suke su ba su da tarbiyya mm. su ma ya kamata su gyara tarbiyya su tsoron Allah su ma mm. a tare da ba da tsoron Allah idan kace tsoron Allah to sai kuma ya gyaru eh <laughs> gaskiya ne banda sisi na ba to mun gode sosai mun gode eh, sai mu yi eh, taraba eh. taraba daga wake kan layi Isiyaka Muhammad Dangata da karamar hukumar Donga jihar Taraba. To Malam Isiyaka Dangata ni ma yar gata ce fa. <laughs> To Malam Isiyaka me ra'ayinka game da wannan maudu'i? To Hello? Hello? Eh, ra'ayina, kina jina? Eh. Ra'ayina a gargaɗe malaman nan kawai su kiyaye. Ko da yake mm. mata ma da nasu. Mm-hmm. Yawwa, ne dai kawai su kiyaye malaman nan. To, to mun gode. Tunda laifi eh. an fi danganta shi da babba. Da babba ba a eh, babba ya lura kenan. Eh. Mm. Yawwa. To mun gode Isiyaka daga Don. yawwa kin san kuna kin san kuna san garin nan da dongo da nisa na san garin ka taɓa zuwa Allah har idan shiga kwala kwala da nisa eh. <laughs> okay eh. uh, <laughs> to to malam ka kaji usman ya je garin ku har ya kusan har ya kusan fada ruwa <laughs> mun gode da wannan ya samu um, na da wannan eh, ko ya samo watan ah, eh, mai fashin baki malam kabiru lawanti eh, eh. za mu ji daga gare shi to salamu alaikum malam kabiru wa alaikum salam barka da warhaka yawa sannu ga kai ga ka ga hansatu ga usman barka dai malam kabiru eh <laughs> yawa sannu yawa to to eh ni magana da na ce wannan babbar magana ce kuma eh ai haka ah, yace a sako da ya aiko ta shafe mu Kwarai kuwa, eh, ana ji eh. ce wannan babban magana kenan. Hmm. To saboda lokaci eh, Malam Kabiru bara mu fada cikin wannan Fede mana birin nan. Fede mana bari. Hmm. in ji Usman. Hmm. Wato babbar matsala ce kuma duka ya danganta daga ainihin ya ake cewa da ake cewa ethics. Wato wato wato ka'idoji da dokoki na aiki. Ka'idoji da dokokin aiki. Ya kamata ce kowa Ah, daga farkon daukan mutane jami'oyi su rinka ainihin bawa sabbin malamai ah, kamar workshop wato mm. taron karawa juna sani. Mm. Amma tun da ba a yin haka? Mm. eh wasu jami'o'i suna da ma gaskiya wasu za ki ga cewa a cikin shekara biyu da wuce mm. ya kamata ce kowane bayan wata uku mm. ana irin waɗannan abubuwan tunda ana neman hanyoyin warware waɗannan abubuwan ne eh, suna faruwa kowa ya riga ya sani so yanzu sai mu fara maganar menene za a yi saboda ana irin waɗannan saboda wani bai san dokar ba ba yauwa bai san dokar ba. Eh kamar a nan duk shekara ah, kusan sai ka mm, irin wa'annan training. wanda suke aikata wa'annan abubuwan kuma za ka tara su kuma sun kai har ma kamar yanzu na kwanan na ana maganan cewa farfesa ne. Farfesa eh. Maganan cewa bayan da shi aiki duk bai taso ba saboda eh. bayan da da mutum shekara talatin yana aiki. Bai sani ba. aikin ba. Mm. Eh. Eh, abu na biyu kuma shine su ɗaliban kowa ya zo makaranta da niyan cewa ya zo ne zai karatu shi jarabawa ba wai ya zo a taimaka mashi ba. Mm. Akwai wani wata mutala da ta same mu a kasan nan cewa an riga an saba da satan ansa mm. tun daga ainihin sakandare. Mm. Da ainihin jarabawan shiga jami'a din. So in an zo nan ma aka gani cewa wannan hanyar da muka biyo bari mu bata nan mu fita muka ci jarrabawa bari mu bi ta yanzu ma mm. ah, kuma kai kana kana magana da balagaggun mutane ne mm. ah, wanda yana ganin cewa zai yi amfani da wani abu da ke hannusa wajen ainihin gani ya ci jarrabawa mm. saboda haka in an duba laifin malamai din kuma ya kamata a dinga duba ainihin ɗalibai wanda yake su kuma wato suna da desperate Abin mm. nan eh, abun nan irin zakuwa su ci da zuci yawa zakuwa cewa sai sun ci jarrabawa ko ta mm. halin kaka mm. ko ta halin kaka so eh, abu ne mai matukar wahala gaskiya in ba hukumomin jami'a din sun tsaya sosai ba na farko dole ne a yi maganin sace-sacen jarrabawa da ake na biyu kuma duk mutumin da aka same shi da laifin ainihin abin da ake kira favoritism wato taimakawa mutane ba wajen alfarma hmm. gaskiya ya kamata a yi maganin su da irin wannan alfarma shi ke kawo waɗannan abubuwa ne hmm. duk mutumin da aka san shi da wannan al'ada ta alfarma din za ga cewa mutane suna abun nan yanzu yawancin malamai in ka ji malami ana cewa mugun malami ne hmm. to malami ne wanda ya ce ya saya saboda ya bi wannan ka'idoji da jami'a cikin faɗa masa wajen ganin cewa wanda ya jarrabawa an bashi abin da ya ci wanda kuma ya faɗi ya faɗi yawa yawa dama abin da nake son tambaye ka lokacin zai ishe mu ba eh, gaskiya eh dama abin da nake son eh kana da ɗan lokaci amma abin da nake son dama in tambaye ka zaka za ka ga akwai waɗanda za su yi karatu za su dage za su yi duk abin da ya kamata su yi amma kuma za ka ga makin yi musu wahalar samu saboda wata dalili domin ni na nan da nake ma magana wallahi ya faru da ni a lokacin ina karatu ni ma wata ce a nan yawwa saboda haka na yi waye ne har sai da na bi naje tushen abin na ne ta tada jijiyar wuya kafin aka fito min ashe sau biyu da na zauna wannan fefar wallahi na ci hmm. to me zaka ce a irin wannan eh, ka iya kokarin ka amma ka haɗu da mu eh, ya kamata a ce wato ni a jami'an da nake mm. wato na san cewa a jami'an da nake akwai ka'idoji ko kuma mm. matakai matakai da kowane result zai bi kafin Mhm. ainihin jami'a ta yarda da shi a matsayin result na farko malami in yi makin sai ya kai shi wa ainihin examination officer shi examination officer shi zai compiling nashi sannan a kai department mm. su department su zauna akan kowanne ainihin sakamakon jarabawa na ɗalibi a duba shi mm. inda aka ga cewa akwai abun nan da ake kira inconsistency a duba shi a gani me ya faru eh mm. a ga akwai wani abun da za a duba a gani cewa can ya ci waɗancan sannan kuma ya zo ya faɗi wannan ko bai ci saura ba amma ya zo ya ci wani maki wanda yake hmm. ah, akwai ayan tambaya a kai duk hmm. wannan ka'idoji na san a jami'a ta akwai shi to malam hmm. alhamdulillah alhamdulillah zan gaya muku cewa a nan jami'ar Ahmadu Bello gaskiya akwai eh, akwai sauƙin kukan wannan abu. To jami'ar Ahmadu Bello kenan eh. amma a wasu jami'o'in sai ka eh. ga cewa malaman da suke irin wannan lalata suke bata mm. suke bata yara watan maki don suna neman wani abu mm. sai kaga kansu a haɗe yake eh. sai kaga kansu a haɗe yake ko an je wannan exam office din ko yadda za a yi binciken abubuwa sai a ce ka je ka ga malamin ba ni na yi makin ba ba ni ne mm. malamin ka ba ni ya faru da wani dan uwana maimako shekara hudu da zai yana karatu sai da ya shekara tara an rike shi cewa suke an rike ka sai da yi shekara tara akan fefa guda daya har ma wani zai cika baki ce zan rike wallahi wani lokaci kuma gaskiya tunda ni na zauna jami'an na wajen shekara bakwai zan iya gaya muku cewa akwai wasu abubuwan wanda mm-hmm. ba wai laifin malamai ba ne gaskiya yana zuwa ne daga ɗalibai da ne mm-hmm. ba sa gaya wa iyayensu gaskiya me ke faruwa mm-hmm. wani lokaci mutum bai da kokari sai je samu iyayen sai ce ai malami ne ya tsani in bai yi kaza ba zai ci jarabawa ba akan samu wannan abubuwan in ba wai in akwai zargi ya kamata jami'a ta yi bincike a kai mm. a tabbatar da gaskiya kafin a ce za a yanke hukunci a kai ni da kullum abin da nake eh. magana a kai shine mm. da su ainihin hukumomin jami'a da ainihin kungiyar malamai ta jami'o'i mm. da su kansu kungiyoyin ɗalibai ya kamata a ce sun ɗauki matakai a na ganin cewa su fito da hanyoyi na ainihin dakile irin waɗannan abubuwa waɗannan kungiyoyi guda uku su ne wanda ke suke da ƙarfi na yin wannan abu in ya wuce nan ne sannan sai kuma a je ainihin kotu Mm. kuma mutumin da ya ga cewa abubuwan da jami'a ta masa bai gamsu da shi ba zai iya ɗauka ya kai kotu kuma kotu za ta yi masa ta saurara eh to eh. daga daga ƙarshe malam malam kabiru idan haka ta faru da ni wani mataki kamata in fara ɗauka ni a matsayina na ɗalibi to da mace ce ko namiji Eh, wato abin da ɗalibi na farko zai fara yin ne in har wannan ta faru malami yana nema ya ci mutuncinsa mm. saboda wani abu da ke tsakanin su mm. yanzu akwai hanyoyi na zamani uh, wayoyi din na mutum zai iya rekodin me ke faruwa kamar yadda wancan abin ya ah, faru ya rekodin wannan yawa mm. yana rekodin ya kokari ya kai wannan abun ga hukumomin jami'a san da shi ya samu hujja ya rubuta ya rubuta a rubuce kar ya je wai fatan baki to shi ma malami sai ya dauki irin wannan mataki Na'am. Eh, haka malamin ya dauki irin wannan matakin shi aka kai wa Eh, kwarai da gaske. Mm. kwarai da gaske dai malam ya fara ganin kama akwai abubuwan zargi tsakanin su ya kamata a ce ya dauki wannan abubuwan duk wani abun da zai kasance yana da shi ma mm. wanda zai rekodin nashi saboda ya kare mutuncin kansa mm. to mun gode sosai malam kabiru akwai matakai da yawa yawa eh, malam kabiru mun gode ma sake lalubo gaskiya kam mun gode mun gode kwarai malam kabiru lawanti kaji yanda ya kasance yawa fakan ya ce to matakin kenan eh, kowa ya lura mm-hmm. eh. to amma uh, usman ni abin da ya faɗa mm. abin da ya faɗa ya yi ma'ana sosai kowane malami ko kuma ɗalibin da aka kai wa hari mm. matakin da zai ɗauka fakat kenan rike hujja shine shine ko ya ɗauka ko ya ɗau murya inda hali ma nan hoto ka ɗauki hoto wallahi dama me san zuwa fada abin zabare sarki na kira <laughs> kuma da mm. fatan dai hukumomi za su ɗauki wannan abin da muhimmanci shine wani babban abu haka yake to yanzu ah, duka duka a nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Usman Ahmad sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Vasco Valerich da ni Hafsat Maina Muhammad nake cewa a huta lafiya ga Usman yana bai bai yau da gobe <laughs>